safiya ce yau ran asabar wacce ta daidai da safiyar takwas ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu kenan da dari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da sha shi daga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun wannan littafi wanda ke magana akan mata 'yan wuta idan ba ku manta ba muna cikin gabar da malam ya kulla mafatihun narilin nisa mabuɗayyar wutan nama waɗanda ke da alaƙa kai tsaye da mata abu na farko da ya ce mabuɗin wutar nama ne wanda ke da alaƙa da mata ce akwai ashirku billahi shirka ga Allah abu na biyu wanda ƙarƙashin shi muke tattaunawa shi ne ya ce asihiru idan ka kalli ashirku da asihiru kusan da abu ɗaya ne sai dai shi sihiri yana da wani watan fuska ne da wani salo da mata suka ɗauke shi wanda yake da buƙatar a natsi a tattauna don a fito da abin da ma'anar take nufi malam ya kawo mana wasu hanyoyi waɗanda wata masu sihiri ke bi wurin haɗa kai da shiɗanin aljanu don yi ma wanda ake so a yi masihirin sihiri dama kun gane ku a ƙarƙashin haka ya nuna cewa baya yiwuwa a ce boka ko ɗan duba ko ɗan sihiri ko ɗan tsafi ya yi abin da zai yi har sai ya haɗa kai da shaidanin aljanu ta wurin haɗa kai kuma da shaidanin aljanu haka ba ta yiwa har sai su san shar'anta mashi bokan ko ɗan duban wani abu wanda zai yi wanda wannan abin ko dai abu ne kai tsaye da allah ya haramta abu ne mai fusatar da allah ko kuma abin shirka ne kai tsaye shi ne ya nuna mana cewa ciki akwai wanda shaidanin aljani baya ba su haɗin kai akan abin da yake so a yi har sai ya zagi annabi muhammad ko sai ya zagi annabawa ko sai ya zagi allah tas ko kuma sai ya raba alkur'ani biyu izu talatin yi silifa da shi a kafa ɗaya izu talatin yi silifa da shi a tafin kafarsa ɗaya ya tattaka ya shiga banɗaki jiya mun ɗauko bayani akan cewa wasu za ka ga suna musu da inkari suna nuna ƙin yardarsu kan cewa watan gaba ɗaya masu ƙarya ne wannan su ne mu'tazila wannan ya kai su ga a wani lokaci har suke inkarin ma ba aljani ba wani abu shiɗan cewa kawai wani tunani ne na damuwa shine shi shine aljanin da za ka ga yana damun mutane to a billahi a jiya kun ji malam sai da ya nuna mana cewa watan shedanin aljanu da su kansu aljanu watan abu ne wanda yake tabbas ƙur'ani ya zo da bayani akan haka sunna ta zo da bayani akan haka muka kawo dalilai a kai cikin alƙur'ani da sunna wanda na rantse da Allah waqi'ul amri haka ma kawai a gani watan ya tabbatar da akwai aljannu billahi allazi la ilaha illahu ko ba aya da hadisi na rantsi da alkur'ani dan adam ya san akwai aljannu jama'a kun gane ai mutanen ƙauye a yau suke sani kun mutanen birane da zaka ji suna faɗi sai a rinka ganin wata mace sai ta gitta da an bi ta sai ta ɓace jama'a kun gane ko kuma ka ga wani gida a ce shiga shi ya gagara jama'a kun gane ko ka ga wani shago ko ka ga wani da ya aure ya shiga ɗaki sai ɗaki ya kama da wuta wannan duk asari ne duk alama ce ta aljanu jama'a kun gane ku don haka aljanu gaskiya ne shi sa abubakar jabiru alza'iri a cikin littafinsa a kaidatul mu'min da ya zo ya magana akan wajabcin imani da mala'iku sai ce dole ne ya kawo magana akan wajabcin yadda da yin imani da aljanu domin kamar alaƙar ta sai ce ɗaya ne jama'ar musulmi kun gane yanda waɗancan ba a ganin su Allah labarinsu ya bayar aka yadda haka waɗannan ma ba a ganin su labarinsu Allah ya bayar to su ma dole a yadda ya ce wannan yana daga cikin babin imani da gaibu da mara musulmi kun gane to su aljanu Allah ya musu wani tsari wanda su suna iya rikida a koyaushe su bayyana ga ɗan adam har hulɗa da shi bai gane masu aljanin ba jama'a kun gane ku yana iya rikida to babu wanda zai zama boka ko ɗan duba ko ɗan sihiri sai ya zama duk sanda yake yunkurin yin abin da zai yi to haɗa kai yake da shaidanin aljanu ta wannan ne ake suke samun dama na yin sihiri ga mutane a jiya mun kawo cikin dalilai a sunna cewa annabi ya ce shedan yana samun yawo a jikin dan adam ya ratsa dukkan wurin da jini ke bi yana ratsawa a jikin dan adam allah ba shi wannan ikon sannan ga hadisin manzan allah ce duk wanda ya tashi daga bacci ya shaƙa ruwa ya fyaci domin shedanin aljani idan ka kwanta ka fara bacci sai ya zo ya shige cikin hancinka sai ya zama shi a nan da ma kun gane ku, a waɗanda za ka gada masu iska ce kamar iska ne shaidanin aldunu wasu za ka ga suna iya rikida su zama macizai wasu ka ga sun rikida su zama karnuka wasu su zama dai wani abin gashi nan to idan ka yarda cewa akwai aljanu tun da a ƙur'ani ga awi birjik da suke magana a kan jinnu ayoyi burjik da suke magana a kan aljanu ayoyi burjik da suke magana a kan shaitan ayoyi burjik da suke magana a kan ashayatin jama'a kun gane ku to in ko ka yarda da wannan kai ba ma haka ba ga sura a ƙur'ani allah ya sa mata suna suratul jinni ba haka ba ne izu uku daga nan ƙasa suratul jinni wannan duk dalilai ne waɗanda ke nuna akwai su jama'ar musulmi kun gane ko to shi wanda zai yi sihiri yana haɗa kai ne da waɗannan aljanu shaidanin cikinsu ya abin da zai yi da izinin Allah don haka a yau nake ganin dacewar ko ɗanya a ce in kawo su dalilai akan samuwar sihiri gaskiya ne abin da ya sa shi ma da yawa an samu wasu na inkari suna musu cewa sihiri ƙarya ne a sihiri gaskiya ne jama'a kun gane ko an wa annabi ayyub sai da ya shekara goma sha takwas yana addu'a yana roƙon allah amma bai suke sa ba sai a ƙarshe allah ya sa watan shaidanin aljanin ya sake shi gashi nan Allah ba mu labari annabi ayub ya ce anni masaniyal dur anni masaniyar shaitanu binusbin kun ji ko anni masaniyar shaitanu wa azab ne ya shafe ni ya shiga jikina an gane ko yana wahalar da ni kuma yana azabtar da ni wannan annabin Allah ne ƙur'ani ya ba da labari cewa anni masani ya shaitanu ashe masu gaskiya ne benusbin ya ce wa a lokacin annabi ke ba da labari ƙur'ani ya zo da labarin matsalar matashi ganin shekarun sun yawa shaidanin aljani ya kesa kesa wannan ya sa har ta tashi ta je wurin bokaye ko 'yan duba don a taimaka mata da magani ta kawo mijinta ko ya samu lafiya annabi ayubu yana ji cewa ai ga inda ta je shine yana kwancen ya rantsuwa ya rantsi da allah in allah ya bashi lafiya sai ya mata bulala ɗari saboda kusan matsalar zuwa wurin bokayi wallahi mata sai dai allah ita tana ganin roƙon Allah da ake kamar Allah ba zai iya biyan bukata ba kuma koda zai biya kenan a wahaminta ba zai biya da wuri ba amma bokaye za su iya biyan bukatar da wuri bari ta je a lokacin ba ta san hukuncin zuwa wurin boka ba da haka bai kafirta ta ba da ma kun gani sai ya ce to amma kin yi laifin da sai ne muke bulala ɗari sai dai in Allah bai bani lafiya ba ta tuba ga Allah ta kyauta ta tubarta lokacin da ya samu lafiya sai ya ga wajibi ne a kan shi ya aiki da alkawarin da yawa Allah to sai Allah ya tausaya mata ba ta sani ba ne ma kun gane ku ta ji sai Allah ya ce wa annabi ayu ya samu tsamangiya guda ɗari ya haɗa suri guda ya ɗauri ya ɗaga shaɗa mata duka ɗaya duk ƙur'ani ya ba da labari shi ne ya samu tsaman giya ɗari ya ɗaure ta wuri guda ya ɗaga shaɗa mata sai ka fara shi watan ta gudanu kenan a karan tsuwar da yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kanshi wallahi tallahi sai da aka yi mai asiri kuma ya kama shi kuma an haɗa ne da shaidanin aljanu sai da annabi ya kwana arba'in yana addu'a ran da arba'in ɗin ta cika ne allah ya bashi lafiya aisha ta ce taimai rukuya taimai rukuya amma sai sanda allah ya so ba da lafiya da haka sihiri gaskiya ne ƙur'ani ya ba da labari sunna ta ba da labari jama'ar musulmi kun gane ko malam ya ce al'adillatu ala wujudi sihiri hujjoji akan samuwar sihiri gaskiya ne na ɗaya al'adillatu min alƙur'anil karim ƙala ta'ala Allah ya ce hujjoji a ƙur'ani mai girma game da samuwar sihiri gaskiya ne Allah ya ce wattaba umar ta tulu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasa sihira وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتألمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan aya kai tsaye dalili ce akan samuwar sihiri don shi Allah ya ce walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasa sihira Shiɗanun aljanu sun kafircewa Allah suna koya wa mutane sihiri da kun gane ku suna koyar da bokaye da 'yan duba da matsafa yin sihiri wannan aya mun ta karanta ta a cikin shi wancan littafi tun baya Allah kyauta har inda Allah ke cewa wa ma'un zila alal malakai ne bi babila haruta wa marud ko wa ma yu'allimani min ahadin wannan duk sihiri ake magana ba sa koya ma wani sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitnatu sai sun ce kagan mu mu bala'i masifa ce fitina ce mai cin imani na mutum fala takfur kar ka biye mana ka kafirce wa Allah Allah ya ce amma duk da haka bokaye fa ya ta'allamuna minhuma sai kaga suna koya a wurin waɗannan shedanu guda biyu ma na bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda za su yi wanda zai taimaka su raba tsakanin mutum da matarsa asiri ne wa ma hum na bihi min ahadin illa bi idnillah to a babin watan ababi dole ka kalli wata ka'ida a babin sihiri ita ce wannan ƙa'ida ce mai ƙarfi ƙur'ani ya zo da ita diyan da wani zai yi sihiri diyan da bokaye za su yi diyan da matsafa za su yi wa mahun bi zari na bihi min ahadin illa bi iznillah ba wanda za ka ga sun iya cutarwa da sihirinsu sai da izinin Allah sai in Allah ga dama sannan ne suke iya cutar da wani don haka musulmi baya jin tsoro kai tsaye na sihirin da wani zai masa don ya san ba zai iya kauce ma in Allah ya kaddara ba zai cutar da shi amma yana da yaƙinin cutarwa ba za ta yi wasu yin Allah ga dama kuma lokacin da kaga cutarwa ta samu mutum jarabawa ce a babin imani da ma kun gane ko Allah kyauta to sai Allah ya ce wa ya ta'allamu na ma ya kullum za ka ga suna zuwa suna koyar abin da zai cutar da su wala fa’uhun baya amfanar su wala kada alibu kuma wallahi tallahi bokaye sun san laman ishtarahu duk wanda ya je koyi bokanci malahu fil akhirati min khalaq bai da rabon komai a lahira jama'a kun gane ko wala bi isa ma sharo bihi anfusahum laukan wuya alamuna wannan aya tana tulbaƙar aya ta 102 dalili na biyu akan samuwar sihiri Allah ya ce qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun hadha wala yuflihu sahirun jama'a kun gane ko Allah ya ce annabi Musa ya buɗe baki ya ce ma saharatu fir'aun ataquluna lil lamma ja'akum asihirun hadha tsakaninku da Allah kwarin ƙafaɗi game da gaskiya da ta zo muku ku ƙafaɗin faɗin maganganun banza game da gaskiya daga Allah da ta zo muku a sihirin haza yanzu wannan shine sihirin to ai wala yuflihu sahiruna duk inda bokaye ko 'yan duba ko masu asiri suke a ƙarshe dai ba sa nasara da ma kun gane ku amma bari a je lahira wallahi tallahi za ka gani kuma tun daga duniya ake fara gani duk wanda shahara wurin bokanci ko tsafe-tsafe wallahi duk yadda ka ga ya samu matsayi idan ya sama yi sama to sai ka ga ƙarshe rayuwar shi ba ta kyau wallahi yuflihu sahiruna gaba ɗaya rayuwar ba za ta yi mai kyau a ƙarshe ba yanzu akwai matsafin da aka yi taɓa yi a garin nan wani malami ne da ana cewa wa malami wani matsafi ne mai bijimin sama ake ce mai kullum sai an aje bijimin sa a kofar gidan shi an yanka amma yanzu je ka gani ko kuda ba a yankawa ya zo ya haɗari ya wulaƙanta da jama'ar musulmi kun gane amma da a cewa ake mai sa kullum na rantse da alkur'ani kullum a garin nan kullum sai an aje bijimin sa an yanka a kofar gidan shi amma di ba ka ga daga bayan da ya zo ya zama sai da ya koma yawo yake yana bara yawo yake yana bara wallahi amma lokacin kullum sai an yanka bijimin sa a kofar gidan shi kullum fa jama'ar musulmi shekara da shekaru wala yuflihu sahiruna jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta don haka annabi Musa a wannan aya da Allah ya kawo labarinsa yana tabbatar da samo sihiri gaskiya ne wannan aya ta zo a suratu yunus a suratu yunus aya ta 77 wani wurin kuma Allah ya ce فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفله عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته walau karihal mujrimun Allah ya ce a lokacin da watan annabi Musa ya ce ku jefa abinda kuka zo da shi lokacin da suka wurga nasu tsubbace-tsubbacen sai annabi musa ya ce wannan duk abin da kuka zo da shi ɗin ai sihiri ne kuma wallahi tallahi jama'ar musulmi dan ka san bokaye bala'i ne ji matsayin annabi musa amma lokacin da suka zo da karikitan kayan asirinsu suka wurga wallahi har shi sai da ya firgita allah ce la ta sanu ha asirata al'ula kar ka tsorata kar hankalin ka ya tashi ya gwanya ce kawai za mu mai da ita yadda take kamar farko jama'a kun gane wallahi tallahi duk imaninka akwai abin da mai sihiri in yayi wallahi sai ya firgita ka yana kafa annabi musa ne yanzu nan mutum zai aji bijimin sa ba haka da suke ba a nan bakin kaso sabon gari shekarun baya sai ga an zo da sa a riki sai ce jama'a ku diba sai ya zo ta bayan sa sai kaga kawai ya yi haka a duburarsa tsulun sai kaga ya shige sai ku tsaya ku tsaya ku tsaya can sai ku ga sa ya buɗe baki ah, sai ga kawai ya duro daga bakinsa ka gani wallahi tallahi da haka suke ko mutum ya zo ya aje kwalba fa kwalba ta triton kwalba ta fanta ko sabinov kawai sai ka ga ya zo sai ya ce ya tsaya ka gan shi gandame mi amma da ya tsalle sulub sai ka ya shige cikin kwalbar sai ku hange shi ga can dan mutsili da ma kun gani yana fitowa idan ya juya hannun shi kawai sai ya gama cizai a guje za su bi mutane sai kuma ya haka duk sai su dawo su taru a gaban shi da ya juya haka sai a neme su a rasa wa salam ai dama haka ne watan kunga kun ga aljanu babban abin da ke zama musu bala'i da masifa shugabansu ya faɗa ita ce ayatul kursi duk inda ka ga masu irin wannan tsafin billahi lazi ka zo ka tsaya gaban ka zai ta faɗuwa amma karanta ayatul kursi za ka ga tsummo kara ne a hannun shi da ya haka sai ga sun zama macizai yana watsa sai a ga suna motsi sun bi mutane a guji to da yake da aljanu yake aiki da ya haka duk sai kuma su kwashe su sai a neme su a rasa tsammo kara ne wallahi tallahi idan yeso ɗaya biyu aka samu wani mai imani ya karanta ayatul kursi a wurin yana yin haka sai a ga tsammo kara na yawo a hannun shi da ya watsa sai a ga tsammo kara ne ba mai guduwa dama ai shedanin aljanu ne ke taimaka mai wurin aikin allah kyauta to shi ne ya ce wannan dai abin da kuka zo da shi sihiri ne inna allaha sayubtiluhu a hankali duk allah zai biya lalata su gaba daya inna allaha la yuslihu amal mufsidina dan allah baya gyara aikin mabannata Bannaci. Haɗa kai ne da aljanu Wai yuhiqqu allahu al bi kalimatihi walau kariha almujrimuna Allah kullun yana nufin tabbatar da gaskiya ne da kalmominsa ko da ku 'yan iska a doron ƙasa sun kyamaci yin haka wannan aya tana surat yunus aya ta 81 zuwa da biyu Allah kyauta Allah ya ce fa'auda safi nafsihi khifatan Musa tsoro ya kama zuciyar annabi Musa qulna la takhaf muka ce karka tsorata innaka antal a'la kai ke sama da su ai su makaryata ne wa alqi ma fi yaminika wurga abin da ke hannunka wannan sandar jefata jama'a kun gane ku wallahi haka aka dinga gudu lokacin da saharatu fir'auna suka watsa waɗannan abubuwan nasu diya gwanya ce fa suna watsawa tarin jama'a wallahi rididid aka ta gudu saboda kumurtan macijai suka zama mugaye irin baƙaƙen macizan nan haka suka zama sai gudu annabi musa shi kanshi allah ya ce sai da ya firgita sai da ya tsorata allah ya ce ƙulna la ta kai ka tsorata eh karka ji tsoro kai innaka anta al'ana kai ke sama yanzu nan za a yi maganin matsalar wa alƙi fi yaminika wurga wannan saddar da ke hannunka talqaf ma sana'u za ta tsintsinci duk abin da suka yi na wannan sihirin inna ma sana'u kaidu sahir ai abin da suka yi din nan makirci ne na masu sihiri wala yuflihu sahiru haifu ata duk inda mai dan sihiri yake ba koya nasara a ƙarshen rayuwa a lokacin shine annabi musa kawai sai ya ɗaga wannan sanda ya juya ya juya ta shi sai ya wurga ta ga ta sanda kowa yana kallo ya wurga ta tana dira kawai sai aka ga ta zama wani kumurcin maciji ƙato wallahi da ka san kaza na tsintar dawa ko gero ko ƙwari a ƙasa wala haka ta rinƙa bi da ta ɗauka sai ta haɗi mutane na nesa suna hange ai cikinta zai bindiga ya fashi ai wannan ai kaza ai kaza haka ta bi tana tsantsance su duka sai da ta haɗi malaman tarihi suka ce fir'auna na zaune na kallo ta miƙe tsaye ta fasa kai ta kalli kowane ɓangare hudu na nahiyar duniya kowa ya kalle ta ga ta macijiya ce a tsaye ta fasa kai kawai sun luse ta inda kujerar fir'auna take tana zuwa ta kama ta rike ta girgiza ta girgiza ba ce ta mai wani abu ba ta saki sun luse ta taho kawai gaban annabi musa tana zuwa gaban annabi musa sai ta ƙara miƙewa a macijiyarta yana kai hannu zai rike kawai sai ta rike ta koma sandarta yana kai hannu kawai sai aka kuma ta zama sanda ya rike sai ya daga abashi haka kawai ya aje ta ya dakar duk inda ɗan sihiri yake a ƙarshe bai nasara wallahi malamin sunna sai ya kunyata shi wannan da izinin allah ne jama'ar musulmi kun gane wannan ku allah ya kyauta wani wurin allah ya ce wa auhaina ila musa an alƙi asaka fa'iza hiya talqafu ma ya akfikuna فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ne. aka yi rinjayi aka yi defeating ɗinsu wankalabu na suka koma watan da baya suna kaskantattu waɗanda ba su yi nasara ba a wurin gasar wa ulkiya saharatu sajidina nan ne kawai kuma sai allah ya jefa imani a jikin su masu sihirin nan take suka ji sun faɗi suna masu yi wa allah sujada kalu suka buɗe baki suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa baharu sun tabbata wannan aiki ba sihiri ba ne shi na annabi musa nasu ko sun tabbata sihiri ne kuma dama ba za su yi nasara ba a ƙarshe wannan sura kul a'udhu bi rabbil falaki min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqadi wannan aya dalili ce akan samuwar sihiri me yasa qala al-qurtubi al'imamun ƙurtubi ya ce ku duba tafsirinsa an gane ko mujalladi na ashirin shafi na 257 al'imamun ƙurtubi ya ce wa min sharrin na fasa tafil uƙadi neman tsarin da allah ya ce ɗan adam ya yi daga sharrin mata masu tofi a cikin ƙullin zare da suke yi al'imamun ƙurtubi ya ce ya'ani a sahirat mata bokaye masu yin sihiri su ne annafasat kun ji ko ashe sihiri gaskiya ne ga malaman tafsiri na duniyar musuluncin ahlu sunna sun ce annafasat fil uqadi sune as-sahirat allati yanfusna fi uqadil khaiti waɗanda suke yin tofi a cikin kulli na zare hina yarqina biha lokacin da suke yin ruqiya ta ta, kafirci a jikin wannan tsummo a jikin wannan watan zararka da suke kullawa قال الحافظ ابن كثير ابن كثير يتي ومن شر النفاثات في الأقد ابن كثير أكركشن ونا آية كدوب تفسير شدون الله يتي قال مجاهد الإمام مجاهد وإكرمة والحسن البصري كنان وقتادة والضحاك waɗannan manya-manyan malaman tabi'ai ne na tafsirin alkur'ani shi mujahid su ikrama ai almajiran abdullahi dan abbas ne shi ko kowa ya san shi wurin fassara alkur'ani to haka ya fassara musu ma da ma kun gane ko waɗannan manyan malamai suka ce wa min sharrin na fasati ya'ani as-sawahir masu yin sihiri mata da ba kun gane ko wannan ka duba ibnu kasir mujalladin shi na hudu shafi na 573 Allah kyauta kala bin jaririn tabari ai wa min sharrin sawahir Allah ce ne ka nemi tsari daga sharrin mata masu sihiri yanfusna fi uqdil khayti hina yarqina alaiha wanda suke yin tofi a cikin kullun zare a lokacin da suke ruƙuya ta kafirci kan wannan kullun zare ɗin. qala al al imamul qasimi yace wa bihi qala ahlut ta'wil duk malaman tafsirin ƙur'ani wannan ita ce fassararsa akan wannan aya in dai malaman arziki ne jama'a kun gane ko Allah kyauta ka duba tafsirul kasimi mujalladi na goma shafi na ɗari uku da biyu malam ya ce wal ayatu fi zikiri sihiri wa saharati kathiratun mashura, inda mallahu adna ma'arifa bidinil islam ayoyi da suke ambatan sihiri da masu yin asirin ayoyin fasina da yawa sannan shahararru ne a wurin wanda yake da sani komin kankanta sani a cikin addinin Allah ya san gaskiya ne samu sihiri jama'ar musulmi kun gane ko don haka in dai mutum na da wani kaso ko rabu na ilimi a musulunci ko ne wala san sihiri gaskiya ne sai dai kawai mu'tazila Allah kyauta saniyan na biyu dalilin mu akan sihiri gaskiya ne al'adillatu min sunna hujjoji da muke da su a sunnar annabi jama'ar musulmi kun gane ko dan ku sani waɗannan ayoyi kaɗai da muka kawo sun isa zama dalili a wurin mai imani cewa sihiri gaskiya ne amma watan kullum kana da kyau ka ƙara da wanka ba haka ba ne haka ne sai malin ya ce to ai kullum ƙur'ani in an ji shi wurin kafa hujja ko dalili to ana son kuma a ji sunna ta zo da ƙari akan haka ya ce an aisha ta radiyallahu an haƙalar aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce sahara rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama رجل من بني زريك يقال له لبيد بن الأعصم ونمتن بن قبيلة بنو زريك سحر رسول